bayan bullar bidiyon ta rungume da wani inda hukumar ta yi binciken kwakwab domin tabbatar da cewa wace ce a wannan bidiyon sai daga baya aka gano ashe ba maryam yahaya ba ce hakan ya sa aka wanke ta tas tas da sabulu sannan kuma hukumar ta ce fina-finai ta gargaɗi masu yada irin wannan bidiyon su ɗora hoton wata jaruma da nufin cewa ita ce nan an ga suna kama ga ƙarin bayani daga bakin jagororin hukumar tace fina a mun samu ƙorafe-ƙorafe a kan bidiyon da yake yawo dangane da jarumin masana'antar shirya fina ta kano wato maryam yaya a inda bayan samun wannan ƙorafin shugaban hukumar tace finafinai ɗabi ta jihar kano alhaji abba al-mustapha ya sanar da a daraktan da yake lura da sashen su 'yan masana'antar na ta kanewood na ya bincika dangane da korafin da aka aiko inda alhamdulillah bayan kammala wannan bincike aka miƙo wa shi shugaban hukumar tace fina-finai rahoton cewa wannan bidiyo ba shi da inganci ba wadda ake zargi ba ce ba ita maryam yaya wanda kamar yadda aka sani a baya akwai ƙorafe-ƙorafe da muka karba kuma aka bincika aka tabbatar da wannan korafi da al'umma suka turo kuma aka yi hukunci so muka ga ya kamata cewa tun da wannan din ma an yi kuma an gane ba ita ba ce bai kamata a ce an yi shiru ba a sanar da al'umma abin da yake faruwa ba a muna amfani da wannan dama mu sanar da al'umma cewa wannan bidiyo da yake yawo ba wannan jaruma ta masana'antar kanuwar ce madayin yaya sannan kuma hukuma a yanzu ma haka tana kokarin gano su waye suka shirya wannan bidiyo na su ga sun bata mata suna domin ta hukunta su. Muna kuma daɗa kira ga al'umma cewa su ci gaba da bamu gudunmawa da haɗin kai da duk inda suka ga wani abu da bai kamata ba na sanar da hukuma domin hukuma ta yi aikin da aka kafa ta akan shi na tabbatar da ɗa'a da kuma tsabtace a ayyuka na 'yan masana'antar kane waɗannan da kuma dukkanin abokanan hulɗa na wannan hukuma. Kowa dai ya san me ya faru a kwanakin nan yana ta trikin wata ta kashe wani tsohon ta juju hafsa juju ko da wani nafi'u Allah ya kyauta Allah ya tsare Allah ya tsare mu da fadawa mummunan kaddawa shi dai tashi ta ƙare dan Allah dan annabi a shi dai ya kwanta a kabarinta lafiya mutane ku ba za ku iya yada alkhairi ba face sharri ku da social media kaɗan kuke jira a yi abu ku ta yada shi su ya tattara ku daina abin da kuke yi bai dace ba wasu har sarkin sa ake wai yayi sinadan mata aure mai da mai ku daina an ba ku ba abu ba ku daina shaidar sa ku daina shaida akan abin da baku gani ba saboda wani alƙiyama su an tashe ku sai kun yi bayani a ina kuka gani kun gani da idanunku kuke shaidar sa ku ji tsoron Allah Allah ya kafa mutane abin da baku sani ba kaddara tana kan kowa ba wanda mai fi ƙarfin kaddara ba amma mummunar ƙaddara Allah ka tsare mu da ita irin wannan Hafsa ta aikata abu ba a sarranta ba ƙaddara ne can Allah ya rubuta ta daman sai ta yi wannan abu Allah ya tsare kiyaye gaba Allah ya gafarta mai ko kuma waɗanda ba ku ji ba ba ku gani ba ba ku san abu ba ba ku san komai ba kuna zuwa kuna yaɗa labarin da ba shi kina ba ku ji tsoron Allah shi kuma ana cewa ai yayi na da mata aure ku daina abin da kuke yi shi da tashi ta ƙare ya kamata dai ku mai addu'a in za ku mai addu'a ku ce Allah ya gafarta mai in ba za ku ba ku ja bakin ku ku shiru ku ta ƙarya ku ta canjo maganganu wanda ba su da kai ba su da tsinci ni ban ma so in yi magana ba abin ne ya dame ni ya yi yawa ku ji tsoron Allah abubuwan da yake faruwa a Najeriya dole Allah ya jarabce ku da ibtila'i ba abin da ba a yi wani abu sai Najeriya a Najeriya za ka kashe mutum ka zauna lafiya in belinsa ne ma a yi amma Saudiya ina daga kayi kisa kai ma sai an zartan ma wannan hukuncin binnafsi binnafsi yadda ka kashe kai ma za a kashe ka amma a Najeriya akwai beli akwai maye kai ai ba a bin bisa dokar Ubangiji ina Najeriya za ta zauna kalau? ana abubuwa ana ta saba wa ubangiji abu kala kala a yanka jinin bayan Allah a yi kisa a yi maye duk a ba a ɗaukar hukunci babba shi isa kowa yake abin da ya ga dama Najeriya ba ku ɗauke ta bakin komai ba kuna ta abubuwa ba dole Allah ya saukar da iftila'i a Najeriya kala da kala ba muddin ba a gyara ba wannan ma ba komai ne ba Allah ka tsare Allah ka kare kuna jin tsoron Ubangiji ga wanda aka bashi wane ne a Najeriya sai aka bawa malam amin daurawa kamar irin shine ga baki ɗaya malaman najeriya idan ka gani a gurin to shi yanzu shugaban malaman najeriya a yanda wancan constitution din yake na kowace ƙasa da ake ɗauka akwai wasu maganganun da na ji yana yi wallahi tallahi ban yi bacci ba kun san duk wanda yake bibiya ta tun da na dawo daga abuja a lokacin nan da muka haɗa har yau ba wanda ya kara ganin naje ko nan da daga tsalle ina gida ko yaushe to ban kara kai irin wannan tayin ɗin a titi ba sai lokacin da wannan aka ce abba gida gida abba gida gida ya ci zaben kano muka fita ana wannan ralin ban dawo gida ba sai wajen karfe biyar na asuba dawo wanda na gida sai gani ne babanmu yana binciken katanga sai na ce aiji nake lokaci bebe ya ce lokacin sallah ya yi mana ba wanda zai taimaka min mu je mu gurin masallacin na ce baba ya ce kakki faɗa mun komai na san daga inda kike zo mu tafi na taho masallaci shi ya sama ni tun da ai kullum sai ya jirawo ni idan asibar dai, yi in kana cikin gida ga baki ɗaya wani irin tunani nake shiga ba na so Allah ya tashe ni ranar gobe iyama da wasu laifukan ne ban san me zan ce ba akwai wata wanda ake magana jujin ta yi kisan kai a gari ana yi ana cewa za a shiga a fita ba ita ce ta yi kisan ba ba kaza kaza ba baiwar Allah in da kin san ke kai wannan kisan kar ki bari kuɗi su yi miki ana ki bari yi miki hukunci kai ki je gaban Allah da ɗaukar ran wani ki bari a hukunta ki a duniya ki karɓi iya tashin hankali na waɗannan hakiran da kika ɗauka a miki hukuncin a duniya wallahi tallahi ni yanzu daga maimai idan na san cewa ga abin da idan na je hukuncin da za a mini in na je gaban Allah zan tashi lafiya lau ba da wani laifi ba wallahi tallahi sai na je ko menene yi min in na mutu ba zan tashi da wani laifi ba amma babu komai Allah shine kaɗai ya san menene a zuciyata Allah ya sa mu dace kowa ya yi haƙuri